wuce mu je ba inda za mu je a'a fa talatu ina da gaya miki ki ba sannu a hankali ni fa mijinki ne wato in gaya miki gaskiyar al'amari mala'ikun Allah matsi ne miki suke saboda ni kamar ni yanzu zaki cukume ni gari kowa da mutane na kallo na ina zaki kai ni an kai ka gurin babban malami dan ba mai yin wannan aikin sai shi me za a yi da kai jibika a a talatu ke biki yadda da Allah ba sai kin kai dugun gun wani malami yanzu ni da kamar ni yanzu ka bar ni yanzu talatu haba talatu ni ko na zina miki talatu kar zina miki ba ki duniya wallahi yi mun shiru ba inda zan je a biya mun bukata irin gurin babban malami shi kadai ne zai mun abin da nake so ka gani ka rufe mun baki in ba haka ba wallahi zan yi maganin ka gani na ci kwallon kadin nan zan iya eh. shaƙe ka ka tafi to haka ne kware kuwa aiki yana kyau ba yaran malam maganganu ko ina zancen mu ake muna hidima muna kokari mune wa addini hidima kuma kaga muna dora mutane kan layi sosai saboda yanzu dai an maka aiki da ba yanka da yanka mu kasai mu to ni yanzu eh me zai hana tunda Allah ya sa mun karba a magungunan nan eh me zai hana mu fara tafsiri da azumi tafsiri da azumi mutane ba sa ba da sadaka ko ko suke tara mutane a masallaci ka gani kuma gaskiya ni magana ta gaskiya ba zan jure wani ɗiban koko ba kamar ga ba dan matar da zai kawo koko ka ce menene ni ba dan matar da zai kawo koko da azumi ya ce mun waga hin iya wallahi ku azumi ya ka gama kawo kira aka tsaf za a sauke maka ita da kunu to akwai dabara eh yaya masallacin da zamu yi mun zaɓi masallaci mai rai da lafiya to mu je gidan gwamnati a bakin masallacin sai mu rubuta masu kuɗi kawai kawai ba talaka in za ka ji wa'azin mu ka bari in ba za ka ji ba ka bari saboda mata sun gane gidan yanzu kowace mace ina gaya maka ta ɗauko kafarta. Ai ai matsalar har yanzu ba ta taɓa jariyar ta. Ina gaya maka zo. Haba haba. Zauna nan malam. Talatu. Malam gashi nan na kawo shi. Na san ba inda za a biya min bukata sai. Shiru ke shiru. Wannan aljanu ne ko me? Dauki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam malam Eh? Allah ya gafarta jijiyoyin sa ba sa aiki what malami ka san abin da yake damuna eh. baya katabis din komai ai jijiyoyin sa sun daina aiki ai da alama ya mutu motsi kawai yake yi <laughs> Allah sa bata yafan ba istihara mai zani ya ce wannan bawan Allah a karba kallon saura kwana takwas kuregen kai daina aiki what kuregen ka mai din din din din din shat ya mutu ina kiki gani malam wannan bawan Allah ina san bayar malam Allah ya gafarta ina san tana nan a dauko mana san mu goge kansa a kira mai walda ya diga mar ko uku ce jijiya ita ce mutum famfan bakin man ka ya mutu muris <laughs> a kar mutalla haka ci wata jefai to kaga ya ci gasiket Allah ya gafarta tsaya tukun Allah ya gafarta talatu a talata talatu talata ke da ni mahalaka malam ai ba haka da ai ba akara muka layu sai ka ce wata jefai ina yaran malam gani nan ka san me za a yi dauko mun zamfai nan alhamdulillah dauko mu ita wai ai me zamfai ba za a dauko a kankare shi tsaf a kira mai walda ya diga marko biti kan kan ne tsatsa a dauka a karamar kallahu tsohuwa kofa ce ni yeah Allah sare haka ce wata kofar laga Allah mata kwana takwas in na ga alama alama na gari shi na ce ba mai biya mun bukata sai ka san me za'i eh, ya malam ina talatu na talatu talata ne kamar buhun buwa banda dire ka kama ka kama to ka raba da wallahi na raba maka aure wasan ne na saki matarka saki uku ai ba ma sai ka faɗa ba na saku da kiji malam a nan gidan za ta yi idda a nan za ka ɗaura aure da kai da ita sai ka ce wata akuya dauki ni za ki aure mai ka gano aure ya kullu ni ne <laughs> ni ne mijin duba ko za a gano fatiha. yanzu a yafa ta anan a dauka yanzu nan naka ga fatiya alfatiya sai mun yi dadilan wata uku yawwa kina ji eh. kin ga yanzu mun taso mun togon malamin nan eh. yauwa kana ji malam ina jinki. dama akan wallahi wani magana ne zo da ni wajen wannan malamin da aka kwatanta mu akan wani yaro ne da nike so to ka san matsalar yanzu eh. yaron shi saurayi ne ni ba zaura ce to iyayen sai suka kawo matsala a cikin al'amarin sai suke cewa ba su yadda dan su yayi soyayya da ba zaura ba ni kuma wallahi malam ina son yaron yana so na to shine aka kwatanta min wannan malami nace bari in zo an ce da aikin shi kamar yanka ruka in zo ah. ko Allah zai taimaka a samu a ciyo kan iyaye kina ji ina jin ka duk wani abu da kike so wannan malamin mm. zai miki shi kuma saboda kin yi babban nasara ma kin taho da ni to wannan malamin da kike gani ya kashe aure ya fi guda 450 kuma ya kashe mutum ya fi dubu goma sha biyar ai duk wannan abin da ke ga ana yi a gabar da gari eh. ki ji dindindindim jama wancan sun mutu wannan hannu ya cire kafa ta cire to ai da sa hannun sa eh ki kwantar da hankalin ki hankalina a kwance ai da ma aikinsa kamar yankan wuka ne haka aka ce a babban malami to bari ga da fito na zuwa to yayin sai ka fito assalamu alaikum Assalamu alaikum. A'a. Kai. Ka ga me lailin kairati? yaran malami, yaran malam, yaran malam. Ka ga me idan Allah? Wallahi. Malam abar da ka taka. Alhamdulillah. An ce ba faɗa da malam badaran. Ya labari. Ai na zo da labari. Me faru? Na zo da wata zan kaɗe tana nan a waje. Ah, tana waje? Abin da ya kawo ta. Me yake tafa da ita? Karkace na gaya ma. Ta zo da saurayi. Akan saurayi take so ita. labarinta na saurayi ne saurayi ne saurayi take so kuma yaron dan shekara goma sha biyar ne kuma dan firamare ne aji uku a a a a magana ta ƙare to take so a yi mata aiki a kansa akan cewa tana so za ta aure shi na tambaye ta ta gaya min komai idan ta shigo in za ka yi istihara ka yi istihara ka ce ka gani kar ta yi ta ka labari amma je ga ya mata gashi nan dan shigo da ita ta yi wannan abin da Allah ya tsini da Allah ta haba eh, eh. ai kin yi babban nasara kin yi babban nasara wallahi alaikum salamu wallahi kin yi babban nasara zauna daga nan <laughs> gidan ne duk warin taba ne na ga ya abin nan gidan ga baki daya bai ba Allah bismillahir rahmanir ai ke ba Allah ai aljani ne da ni sabon aljani daga ni izo eh. ba shi da wani abu sai shan taba shi yasa kika ga zaki ga wani lokacin wani lokacin ya yanzu jiya da kin zo nan gurin zaki ga kwalin kwalin yar mu zaki ga za ki ga kodin ya kai kana goma sha bakwai. Ai ba abin da ba sa kin ga wajen wankan su nan. Kin ga wannan ruwan? Nan suke wanka da ruwan. Amma da yanzu ba suna cikin gidan ba. Ah, sun tafi na kore su. Sun tafi kasuwar Laraba. Ah, na kore su. Allah ya gafarta malam. Eh. Wannan baiwa Allah da kake gani. Yawwa. Aminiya ta ce, makociya ta ce kuma tana da mutunci a idona. To taimako ta zo take nema na ce mata bari in zo da ke wajen malam me yi dan Allah. Ta. Tana jina? Ina jin ka malam. za ki iya zina da jaki. A'a malam. A haba. A'a mai sauki kuma. Ki kiɗa mana. Malam za ta iya. Akwai ilimin jaki. Za mu sahi idan ya kaɗo jakunan. Jakunan sun kai tara. Idan ya kaɗo su sai mu tafi mu samu waje mai sirri. Inda ba wanda ya sani. Ka je su yi abin da za su yi. Ke dai raguwa ce wallahi. A'a ba zan iya kwanciya jaki ba. Kin ɗauko mahaukaci. Mahaukaci kuma. Eh wa ƙara ɗauka wani. Inna lillahi to Allah ya muna tsari. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Me haɗin ki da ɗan daudu? Ga ɗan daudu nan da zani. Hey! Wasu hanne? Da ko wani. A'a to Allah muna tsari da ɗan daudu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, to tunda kin ki zaki ba ya ki ɗauko ɗan daudun ba? A'a. Ha? Ah. Sai ba a zo gurin ba har yanzu. Hmm. Attajiri ta ɗauko mai kuɗi ga kuɗaɗe na ƙasan sa gingim. Za ki iya kama na wadanni biyu mu yanka su. Wannan kuma ai aikinku ne malam samo wada kuma. Eh ina ne ina samo wani wada kuma yanzu. kina ji na ina jin kan Allah gafarta abin da yake faruwa mm. aiki bai kyau mm. ki je gobe ki da zan shiga nazari ko da Allah malam mm. ina bukatar matan nan tallafin ka take bukata da fa kai ta dogara da Allah na dogara da kai na dogara malam saboda yanzu in ba kai mata ba yanzu malam ina kake so ta hada wallahi da damuwa malam sosai ta je gobe ta dawo zan nazari to kin ji ya addanu sun cika kasuwa sun dake ne eh, kai yanzu ma yanzu magana da ai da madakuwa nake magana madakuwa tana can bangon gabas ta ce za ta dawo ba komai gobe ki je ki dawo to Allah ya nuna mana malam malam mun gode to mun gode eh mun gode mun mun dawo dai ada da abin sadaka eh ba komai mun gode mun gode ba komai Allah ta kai alkhairi ba komai bari raka tana ce wani yanzu na da ba matsala eh ina zuwa ba komai a a eh wallahi ai inda hidima ce eh wallahi eh wallahi akwai kokari akwai kula da bayi Yawwa, salamu alaikum. Yaya. Ai na raka ta. Mm. Ta ce gobe. Na gaya mata nace matsala nan malam kuma ai ka bushe. <laughs> Allah kuwa. Razaka. Na ji na gaya mata nace matsala nan ta ta. <laughs> Kai. Ah, kan uba. Guna'a, haba malam. Na yanka. Na gaya mata nace matsala nan taka. Eh. Ta kuɗi ce. Kawai. Amma aikin ki duk mai sauki ne idan baki da kuɗin da za a kawo wadannan idan ki da wadannan nan a hannu eh. to ki zo ki kawo kuɗin an san duk inda wadannan suke ko ni sai ko ni sai kuma malam ina jin fa kasan Allah eh. kawai abin da yasa na gane da yarinyar nan ta yi mani <laughs> Ita kace kace ina da <laughs> eh ka fara gane karatu na istihara ta kana gane ta wallahi to to yanzu dai abu ɗaya ne mm. ta bahaushe ice ice ta bahaushe ice dumbulan ruwa guga arziki na Allah ne Allah ne ya iko yi duk abin da ta kawo ba matsala to shikenan na ku na Allah kula kwastomomi ba sun yi karanci ba yaran mala mun yi magana da wasu yanzu za su zo maza ja dawo ai ɗaya bayan ɗaya zan zo mun yi musu kankat alhamdulillah ta yan caca eh alhamdulillah wai wai wai ta wani mutum eh matarsa ta mutu eh. ta yi rashin lafiyar asibiti ta yi eh. jiya ta daɗe tana jiya sai eh. ta cinye sa tas sai ta mutu idan kuka zo gaisuwa in kuka ce bayan Allah ya haƙuri ya taɓa aljinsa ya ce he da taimun kankat wallahi <laughs> barin janda eh a kinka kama su kyau eh in janda ah, eh. a kwanta da hankalinka